barkan mu da warhaka, mu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu mai taken Muleka Kannywood. Shirin Muleka Kannywood shiri ne wanda zai dinga kawo muku wani da ake toyawa a masana'antar Kannywood tun daga kan jarumai, mawaka har ma da 'yan bayan fage. Sunana Farida Usman daga tashar Hausa 24. wane ne isa Khan? isa adam wanda aka fi sani da isa Khan ko kuma presdo sunan da ya samu asali a cikin shiri mai dogon zango wato labari na wanda tashar arewa 24 ke haskawa Jarumi isa adam haifaffen garin maiduguri ne an haife shi a karamar hukumar Mangano da ke jihar borno a shekara ta 1985 sai dai kuma ya girma a garin kano kasancewar mahaifin shi dan jihar kano ne hakan ya sanya bayan wani lokaci suka koma jihar kano da zama baki daya kasancewa jarumin ya girma a jihar kano ya yi karatunsa na matakin firamare da sakandire a jihar kano sannan kuma ya yi karatunsa na matakin gaba da sakandire wato diploma a makarantar poli da ke jihar kano a baya jarumin ya kasance ɗan rawa wanda ke fitowa a bayan jarumai a shekara ta 2012 jarumin ya fara fitowa a fina-finan hausa wanda ya kasance jarumi a basarik ne ya fara sanya shi a fim jerin fina da jarumi isa kai riska ne yi sabul kafi ruwa a jallo fasaja, buri na shiri mai dogon zango labari na shiri mai dogon zango sanda shiri mai dogon zango da dai sauransu sannan jarumin ya fito tare da jarumai da dama a finafinai da dama kamar su adam a zango ali nuhu halima atete nafisa abdullahi da sauransu a cewarsa jarumi adam a zango shine mai gidansa a masana'antar kannywood sannan shi ne yake ba shi shawara akan harkar fina-finai ne ya sanya shi ya daina yin rawa a harkar fina-finai ganin cewa ya wuce wannan matsayi ya kuma yi mishi alkawari zai sanya shi a fina-finai da yake da dama duka-duka a muka kawo karshen shirin mulika kanewood za ku iya samun shirye shiryen mu a manhajar facebook tiktok twitter da kuma instagram kada ku manta ku shiga youtube channel namu ku danna mana subscribe da alamar kararrawa hausa 24 ta ku ce